barkanmu da saduwa a wannan masallaci na atbu a nan bauchi a yau ɗaya ga wata ramadan na shekara ta hudu bayan hijira uku ga watan maris shekara uku miladiya inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine darasi na uku a wannan shekara

مصدق فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء نعم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء نعم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيجعلون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه نعم وما هم بضار ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق نعم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله يا البركة قال ولقد كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Allah ya ce yayin da manzo daga wurin Allah ya zo musu musaddiqul lima ma'ahum wanda ke gaskata abin da ke tare da su na littafi da ya sauka gabaninsa na ba bada fariƙun min na utul kitaba kitab Allah wara a zuhurihim sai waɗanda aka baiwa littafin nan suka yi watsi da littafin Allah suka watsar da shi a bayan bayansu ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su sani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce su yahudawa kaɗan daga cikin halayensu munana ne bayan bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun san shi tun kafin zuwansa ya atainahumul kitaba hu kama ya ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu da suka haifa haka suka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda ya fito daga kabilarsu su larabawa ba su san shi kamar yadda su ahlul kitabi suka san shi ba domin su larabawa sun san shi ne a zahiri bayan an haife shi sun gan shi su ko waɗannan sun san shi ne a ilimance a littafi tun kafin yanzu to amma Allah madaukakin sarki ya yace falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi abinda suka sani ne zo musu sai suka kafirce masa shine Allah ke ƙara bayani akan wannan hali nasu yace walamma ja'ahum rasulun min indillah yayin da manzo daga wurin Allah wannan rasul din shine manzon Allah Muhammadun rasulullah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anaitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wannan manzon shine Allah yake magana a kansa anan cewa walamma ja'ahum rasulun min indillah manzon nan da ya zo musu daga wurin Allah bayan ya zo din duk da ya zo da musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abin da ke tare da su ne bai zo don ya kawo tukka da warwara ga shari'ar da ta gabace shi ba kuma bai zo don ya warware takon sauran annabawa da suka zo kafin sa ba da duk yake faɗa ɗori ne akan abin da annabawa suka faɗa a baya su ahlul kitabi suna da littafi abin da yake faɗa ƙarin ilimi ne da fashin baki kan abin da ke tare da su na littafin da aka ba su to amma Allah ya ce da ya zo na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitab Allah bima'ana a'radu anhu wa nabazuhu bima'ana tarahuhu wara'a zuhurihim ai khalfa zuhurihim sai suka jefar da shi suka yi watsi da shi suka kangare masa suka juya baya suka ki karɓar saƙonsa ka annahum la ya'lamun kai ka ce ma ba su sani ba ne kamar ba su san shi din ne ko kamar ba su san gaskiya ba ne abin da ya zo da shi duk sun san hakan sun san shi ne kuma sun san gaskiya ne sakonsa amma duk da haka suka yi watsi da shi suka ƙi yin imani da shi suka kafirce masa wannan abin da Allah yake faɗa yana da alaƙa da ayoyin baya duka da muke da muka karanta akan halin yahudu sababa nan ne inda munin yake ba munin inda ya fi yawa shine abin da suka yi daga baya bayan sun ƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ce ba za su yi imani da shi ba walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi littafin Allah sun ki karba shi manzon da yazo da littafin Allah kuma anan walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabaga fariqun min alladhina utul kitaba kitab Allah sai suka jefar da shi duka biyu sun ki imani da shi amma da suka ki imani da littafin suka ki yin imani da wanda ya zo da sakon me suka yi wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman Allah madaukakin sarki yace sai suka bi abin da ke karantawa game da mulkin Annabi Sulaiman ko kuma a zamanin Annabi Sulaiman واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد illa bi iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun Allah ce sai suka bi abin da shaidanu ke bi ko kuma ke karantawa ko suke shiftarsa ala mulki Sulaiman akan mulkin annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman sai shi annabi Sulaiman fa bai kafirce ba walakin na shayatin kafaru su shaitanun ne suka kafirce domin yu'allimuna nasa sihir suna karantar da mutane sihiri wa ma unzila ala malakai suna kuma karantar da mutane abinda aka saukar wa mala'ikun nan guda biyu bi babil mala'ikun nan da suka sauka a ƙasar babila haruta da maruta sunayen mala’iku kenan su biyu waɗannan mala'iku yu'allimuna an-nas wa ma ba bi babila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta kula inna ma nahnu fitna sai dai su waɗannan mala'iku guda biyu ba sa koyar da kowa wani abu na sihiri har sai sun masa bayani akan hakikanin abin da ya kawo su sai su ce da shi inna ma nahnu fitna mu fa jarraba ne mu fa an kawo mu ne domin jarraba mutane domin mu kawo wata fitina wadda wannan fitinar ita ce jarabawa kar ka fada a cikin wani jarabawa fala takfur kar ka kafurta idan ka koya ka koyi kafirci ka yadda a koya maka kafirci sai ya ce zai yi kafircin ya kangare sai su koya masa فيتعلمون منهما ما يفرقون bainal بين wa وزوجه sai suka rika koyo daga wurin waɗannan mala'iku guda biyu haruta da marutan nan suna koyon abin da da shi suke raba tsakanin mutum da matarsa Allah maɗaukacin sarki ce wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi idnillah sai dai wannan sihiri da suke yi ba kowa suke iya cutarwa da shi ba sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyon abin da yake cutar da su ne ba abin da ke amfanar da su ba wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq kuma hakika sun sani cewa duk wanda wato ya musanya ransa ko imaninsa ya sayo wannan kafircin ta hanyar sihiri malahu fil akhirati min khalaq ya san alahira bai da rabo wala bi sama shara'u bihi anfusahum Allah ya ce amma tir da abin da suka sayar da kawunansu domin sa shine kafirci lau kanu ya'lamun ina ma da a ce sun sani wannan aya mai tsayi da kuka jita tana magana ne dangane da sihiri da yadda banu isra'ila ko ahlul kitabi cikin yahudawa suka yi dumu-dumu a cikin harkar sihiri wannan harka ta sihiri da kansu suka koya yayin da suka yi nisa akan fafutukar neman koyon sihiri sai Allah ya turo musu da jarabawa don ya gwada imaninsu ya ga wane ne zai iya dogara ga Allah kuma ya tsaya akan imani da tauhidi da aƙida ta yarda da hukuncin Allah ba tare da ya yi wa wani sihiri ko ya nemi a yi masa sihiri ko a yi domin wani ya samu amfani ko cuta ba to shine Allah sai ya turo waɗansu mala'iku guda biyu a ɗaya daga cikin cibiyoyinsu na yahudawa shine birnin nan na babil ko babila ko kuma wanda a turanci ake ce Babilon, wanda wani yanki ne a ƙasar iraki yanzu ƙasar ta mutu babu ita ɗaya ne daga cikin manya-manyan birane mafi tsufa a duniya annabi ibrahimu salam shi ma ya zauna a wannan wurin wasu ma suna gani nan ne asalin mahaifarsa to su yahudawa a wannan garin suna daga cikin inda wato cinkoson yayi yawa kuma hada-hadarsu akan harkar sihiri take cin kasuwa sai Allah ya sauko da waɗannan mala'iku a wannan ƙasa ta Babylon saboda kamar ita ce cibiya ta Yahudawa waɗanda suke hada-hadar tigiri, an fahimta sai aka sauko musu da mala'iku guda biyu ɗaya haru ɗaya maru aikinsu shine su rinka koya wa mutane sihiri idan kuna so ku koya domin jarabawa daga wurin Allah abin da ya jawo Allah ya musu haka shine kullum yahudawa sai suna cewa ba abin da ya sa mulkin annabi Suleimanu ya ci nasara har yi wannan ƙasaitaccen mulkin da ba a taɓa ganin irinsa ba kuma ba za a sake yin irinsa ba na mulkin mutane da aljannu da tsuntsaye da dabbobi sai saboda tsananin sihirinsa mai ƙarfi ƙarfin sihirinsa ya kai yadda ba a kan ɗan adam ba har da dabbobi da aljanu duka yana juya su wannan shi ya sa suka ce bari su ma su koyi sihiri ko za su samu dama da za ta zama gado kan abin da annabi Suleiman ya bari ina fata an fahimta to ne Allah sai ya jarrabe su ka san in ka ce za ka yi abu sai Allah ya sakan maka sai ya zama maka jarabawa sai Allah ya turo mala'ikun nan idan suka yi abu a sihiri sai ka ga yayi sai su ce wa zai koya sai mutum ya zo sai su ce to kaji amma fa kafirci ne ba kyau sihirin nan mu ma fitina ne kawai jarabawa ce Allah ne ya turo mu don mu jarrabe ku ka yarda za ka yi a hakan ka shiga wuta sai ce eh shi yana so ya zaɓi duniya akan lahira na fata an fahimta shikenan sai su koya haka suka yi ta yi to shine Allah maɗaukakin sarki ke ce mana anan da suka ƙi yin abin da Allah ya ce su yi suka ƙibin abin da Allah ya ce su bi Ja ja'ahum kitabun min indillah kafaru bihi Ja ja'ahum rasulun min indillah nabaduhu wara a zuhurihi haka ne da suka ƙiyin na Allah sai suka yi na shaitan wa ba'u ma ta shayat ma tatluhu shayatin an fahimta wattaba'u ma tatlu shayafi sai suka bi abin da shaydanu suke karantawa na maganar mulkin annabi Sulaimanu cewa akan sihiri aka gina shi sai suka ce su ma bari su koyi sihirin sai wannan sihirin yi kaka gida ya yi katutu a cikin al'amarin su wannan shine abin da ayar take cewa to ne Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ai wattaba al-yahudu ma tatlu shayatin tatlu bi ma'ana tatba'u shayatin domin at-tilawa bi ma'ana littiba wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha bi ma'ana idza tabi'aha bi ma'ana suka bi abin da suka bi wa taba'u ma tabi'a shayatin kenan ko kuma ya zama tatlu suke karantawa na at-tilawatu bi kamar yadda Allah yake utulu ma uhi ilayka min alkitab yatlunahu haqqa tilawati kaga nan ma'anarsa karantawa ne to shine ma'anarsa wattaba'u bi ma'ana wattaba'a alyahudu ma takawwalahu ash-shayatin abinda shaytanu suka rinka kirkiran fadansa da karatunsa suna koya wasu suna cewa ku zo ku koyi gadon muran da annabi Sulaimanu ya bar mana domin da shi ya rike mulki shine wannan sihirin da ka kuma ku zo ku koya domin gadon gidanku ne an fahimta shine ma'anan ala mulki Sulaiman wannan ala ɗin ko zama ma'anarsa ala sha'ani mulki Sulaiman kan mulkin annabi Sulaimanu cewa wai da sihiri ya gina shi ko kuma ala mulki Sulaiman bi ma'ana ala ahdi mulki Sulaiman da suke yi tun a zamanin mulkin annabi Sulaimanu na sihiri tun a wancan lokacin shine Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman sai dai shi annabi Sulaiman ƙarya suke masa bai yi kafirci ba walakin na na kafaru shaitanu ne na mutane da na aljannu waɗanda suke haɗin kai domin yin sihiri da mai sihirin da shaitan inda zai taya shi cikin aljannu su biyun su ne za su zama shaitanu to su ne a nan Allah ce walakin na shayatsu na kafaru duk wanda ya shiga cikin harkar sihiri a matsayinsa na ɗan adam ya zama shaidan a matsayinsa na aljani ya zama shaidan to waɗannan su ne kafaru su ne kafarai ɗin an fahimta yu'allimuna nasu sihir sun kafirce saboda suna koya wa mutane sihiri da Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaimanu bai kafirta ba annabi Sulaimanu shine annabin nan na Allah wanda ya shahara wajen mulki da hikima da ilimi da annabta ɗan annabi dawuda kenan alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya girmama annabi Suleiman ya ba shi mulkin da bai taɓa bawa wani ba kuma shi da kansa ya addu'a yake bayan sakar Allah ya sake ba da irin wannan mulki wa wani qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sai Allah ya bashi sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya ba shi hikima mai yawa fa fahamna ha Sulaiman wa kullan atena hukman wa ilma to wannan annabi Sulaiman din shine wanda mulkinsa su Yahudawa suka ce suke cewa ɗaya daga cikin legacies ɗinsu ne kuma sihiri shine abin da ya karfafa wannan mulkin wannan yana ɗaya daga cikin wato mummunar aƙida da kuma rashin ladabi irin na yahudawa jiya mun karanta yadda suka yi rashin ladabi kan mala'iku suka ce mala'ika jibrilu abokin gabansu ne saboda wai shi yake kawo azaba da mutuwa da halaka yau kuma gashi suna jingina wa annabin Allah sihiri an fahimta kuma suke jingina wa mala'ikun Allah ma cewa su ma sun lalace su suka koya musu aiki an fahimta suka ce duk abin da muka yi da haɗin bakin ko kuma gado ne na annabi sulaiman shi kuma annabi ne kuma shi ma daga wurin mala'iku ya samu don haka ba maganar su ce za su tuba kenan Shi ne ma'anar wato abin nan wa ma unzila alal ne bi babila haruta wa marut to annabi Sulaimanu Allah maɗaukacin sarki ya ce bai yi kafirci ba domin sihiri kafirci ne kenan walakin na shayafi na kafaru sai dai shaidanu da suke yin aikin sihirin su suka kafirta shayafin jam'i ne na ashaifa ashaifan kuma shine kullu atin mutamarri alkhariju an ta'atillah duk wanda ya kangare ya ce ba zai ji Allah ba ya ke ƙasa ƙasa ya ce shi yana rayuwa ne a karan kansa Allah ba zai sa masa baki ba wannan shine ashaifa to ana samu cikin mutane ana samu cikin aljannu shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura to shine Allah ya ce anan walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr su shaytanun ne suke koya wa mutane sihiri wa ma unzila ala al-malakai wannan ma din sila ce bi ma'ana yu'allimuna an-nasa sihra wa yu'allimunahum alladhi unzila ala almalakaini suna koya wa mutane sihiri irin na su na kansu suna kuma koya wa mutane wani nau'i da salo irin na sihirin da waɗansu mala'iku suka zo a bazila suka karantar da irinsa sai zama sihirin nau'i nau'i ne akwai nasu na mutane wanda suke na gargajiya akwai kuma na musamman irin wanda suka koya a wurin mala'ikun nan guda biyu haruta da maruta an fahimta ko shi ne wa ma zila alal ne bi babila haruta wa marut wannan ma waɗansu suka ce na fiya ce wato cewa da suka yi ai waɗansu mala'iku ne suka koya mu sai Allah ya ce wa ma zila alal malakai Allah bai koyo bai aiko komai akan waɗansu mala'iku a babila wai sunansu haruta da maruta ba Allah bai haka ba har ma su rika koya wa mutane sihiri wannan shi ne fassara ta ɗaya. fassara ta biyu ita ce ma ta zama sila ce suna koya wa mutane sihiri na gargajiya suna kuma koya wa mutane sihiri irin wanda suka koya a wurin mala'ikun nan guda biyu ina fata an fahimta to su waɗannan mala'iku guda biyu maganganu sun yi yawa daga wurin magabata da malaman tafsiri da malaman tarihi asalin abin da ya faru shine kamar da al Tabari da al Ibn da yawa daga cikin malamai na at-tafsir bil ma'thur sun ka kawo asar da yawa da riwayoyi kala-kala daga abdullahi bin umar allah ya kare yarda gare shi da babansa da kuma waɗansu sahabbai cewa da kuma waɗansu daga cikin tabi'ai wani ma har a jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mala'iku ne suka rika tutiya suna cewa ba wanda cikin halittun Allah ya fi yi wa Allah da'a da biyayya da kirki da mutunci da imani da takawa babu Allah bai taɓa yin mutumin kirki ko mai halin nagarta irin mala'ika ba to shi ne Allah kuma sai ce bari ya jarrabe ku ku gani ɗan adam suna ƙoƙari ba saboda inda ku ne irin yan adam to da tsiyar ku sai ta fi ta yan adam sai aka ba su saboda ku zuciyar ku ba cin abinci ba abin sha ba sha'awa ba komi saboda haka dole bautan Allah za ku yi su kuma ɗan adam suna da irin wannan amma suke iya bari su bi Allah Shi ne sai Allah ya ce musu su zo a matsayin mutane da suka zo a matsayin mutane da gangan jikin ɗan adam sai aka sa musu zuciya irin ta ɗan adam sai aka turo musu wata mace to fa kafin a ƙara labarin sun sha giya sun yi zina sun yi kisan kai sun yi shirka sun yi kafirci sun yi kowace tsiya shi ne Allah ya ce mala'iku na ce kun gani ashe ma gara ɗan adam da kuke cewa ku ku ne kaza to amma waɗannan riwayoyi ibnu kathir ya ce bai dace ka jingina irin haka ga mala'ikun Allah ba kuma ya saba da abin da Allah ya koya mana alkur'ani na ladabi wa mala'iku sannan irin waɗanda maganganu waɗanda suka dace da dama shaci faɗi ne irin na yahudawa dama su marasa kunya ne akan mala'iku da annabawa suna iya faɗar komai akan mala'iku da annabawa don haka wannan maganar ba ta inganta ba ko da ka ji an jinjina a matsayin hadisi to ba ingantacce ba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce asalin kwashe-kwashe ne da aka samu daga isra'ilawa isra'iliyawa sai aka shigo da shi cikin musulunci sai waɗansu wanda suka yi karatu a wurin su cikin malaman musulunci sai suka ɗauka cewa gaske ne sai suka shigo da shi cikin tafsirin qur'ani ina fata an gane amma zancen da ya fi rinjaye shi ne duk waɗannan hadisai da ruwayoyi ba su inganta ba in dai za su nuna aibantawa ga mala'iku sai ibnu jarir ya ce to amma idan ka ce haka mutum yana iya tambaya me zai sa Allah ya aiko da mala'iku su zo su jarrabi mutane suna koyawa mutane barna ina hikima a cikin wannan sai ce akwai hikima su yahudawa saboda tsananin abin da suka rika yi sai Allah ya rinka tura musu jarabawa iri iri sai daga cikin jarabawarsu mai wahalar ci shine wannan ai Allah yana iya mutum jarabawa irin yadda ya ga dama kuma mafi girman jarabawa shine a maka akan imaninka kuma a ga ka faɗi don haka sai Allah ya musu jarabawa akan irin wannan sannan abu na gaba shine ka gane nan fa girmama mala'iku akai ba kaskanta su akai ba domin Allah ne ya umurce su yace su zo su yi sannan in suka zo kuma su rinka koyawa mutane asalin addini sai su ce da su inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu ba fitina ne karka kafurta kaga wa'azi ne kyau suke yi ba aibantawa bane amma sai mutum ya kafurta shi da kansa walakin na shayatin kafaru ina fata an fahimta sannan al-imamu tabari yake cewa da zai daɗa tsarkake mala'iku a nan shine mutumin da aka aikata mummuna da sunansa amma ba shi ya koyar da mummunan ba ai Allah baya kama shi sai dai aikata sai dai ya kama wanda ya mummuna mutane na gari nawa ne da annabawa nawa ne da aka bauta musu ko aka ɗauke su a matsayin aka ba su matsayin Allah amma Allah ba zai kama su da laifi ba annabi isa dan maryam an bauta masa sai Allah ya kama shi da laifi uzairu an ce dan Allah ne sai Allah ya kama shi da laifi ai ba shi ya gaya wa mutane ba nana maryamu an saba wa Allah da sunanta Allah ba zai kama ta ba domin ba ita ta ce musu su yi ba to shi yasa su ma mala'iku ba mummuna suka koyar ba tunda ba su koyar da sihiri ba wannan ba abun aibi bane a gare su girmamawa ne gare su da ma har suka bi Allah su da laya a sunan Allah ma amarahum amma tun da Allah ya ce ku je ku yi sai suka je suka yi haka ba su yi wa Allah sabo su ce ya Allah yaya kuma abin da ka tura mu mummuna mu ba za mu zo ba su yi wa Allah wannan kan garewar ba saboda wa na ma yu'marun duk abin da Allah ya umarce su suna yi an fahimta ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل Allah ya ce da abin da aka saukar wa guda biyu a Babila, babin kamar yadda muka ji wani gari ne tsohon gari wanda ya kai kusan shekara dubu biyu ma kafin zuwan annabi isa sannan bayan annabi isa alayhi salam da kusan shekara dubu sai kasar ta mutu gaba daya babu ita me yasa ta mutu ta kare shi ne Allah ya tsine wa kasar hadisi ya tabbata a cikin sunan cewa Ali ibn Abi Talib Allah ya kare yarda gare shi yana tafiya da runduna za a tafi yaki a kasar Iraki sai ya bi ta cikin garin Babila yana shiga ta garin sai mai kiran sallah ya kiran sallah sai ya ce da shi mu yi sallah sai ce ku tashi mu fita sai suka fita sai da aka je wajen garin sai ya ce a tada iqama aka tada iqama aka yi sallah sai ya ce da su inni sami'tu habibi sallallahu alaihi wa sallama yaqul ay nahani habibi sallallahu alaihi wa sallama an salati bi yace annabi na masoyina annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya hana ni sallah a makabarta kuma ya hana ni sallah a garin Babila fa innaha mal'una domin Babila tsinan ya ce haka tunda Allah ya la'alce ta ya tsine magarin saboda irin waɗannan abubuwa na ta'annati da yahudawa suka riƙa yi bayan su Allah ya tsine musu man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada Tahu sai Allah ya tsine wa babilan an fahimci wannan don haka sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah a wurin ma to wannan shi garin babila harut da marut sunaye ne guda biyu na ajaman na ajaliya shi yasa suka zama gairu mumsari wa ma ne min ahadin hatta ya yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wannan ma din kuma nafiya ce wa ma ne min ahad ba ta karantar da kowa da ya ce ma kaga fi siyakin nafi ne kuma yace min ahad to wannan kowa suka zo karantar da shi sai sun matsa wa'azi sai sun ce da shi inna ma na hannu fitna ai inna ma na hannu. imtihanun wabtila mu bala'i mu fitina ne da ka karka koyi abin da za mu koya maka ka tashi ka bar nan sai ce a shi sai ya koya shi kenan kafin su bashi an fahimta shi ne ma nan inna ma hannu fitinatun fala takfur mu fitina ne don haka karka kafurta karka koyi wannan abun namu domin fitina ne shi ne jarabawa shine istibar wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan ay ikhtibaran atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka ay imtihanuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha don haka fitna ita ce jarabawa don haka mu jarabawa muka zo yi fala takfur karka kafurta bi ma'ana karka koya domin koyon kafirci kar ka aikata domin aikatawar kafirci kar ka zo wurin mu domin zuwa wurin mu ba kafirci duka uku ne da zuwa wurin mai sihiri ka karbi abin da yake wurinsa ko ka sa shi ya maka sihiri kafirci kai ma ka zama mai sihirin kafirci ka zama mai koyarwa wani yayi ma kafirci na fata an fahimta shine inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhu ma duk da haka duk da kafircin sai su rika koya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sai su rinka koyon abin da shi za su rinka raba tsakanin miji da matarsa ɗaya daga cikin hanyoyi na sihiri kenan mafi girma mafi tasiri shine sihirin attafriqa sihirin raba masoya guda biyu ma'anar aure da rayuwar miji da mata shine soyayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sihiri kuma yana iya shiga tsakanin miji da mata tun suna matsayin masoya juna sai su zama abokan gaban juna har ma su iya rabuwa da juna to sihiri yana iya wannan idan Allah ya kai mu darasi na gobe za mu ware shi na musamman mu yi bayani akan sihiri da nau'ukansa da kuma yadda masu yin sihiri suke iya ratsa tsakanin masoya ko kuma su haɗa tsakanin makiya ko kuma abubuwan da sihiri ke iya tasiri da kuma irin mutanen da sihiri ke iya kama su da waɗanda sihiri da yardar Allah ba zai taɓa kama su ba da kuma idan har an jarrabe ka sihiri ya faɗa a kanka yaya ne sa duk da yardar Allah gobe za mu yi wannan darasi na musamman karkashin wannan aya domin babu wata aya da ta fito da maganar sihiri sosai kamar wannan aya a cikin alkur'ani insha Allah fa yata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrin bihi min ahad ba wanda suke cutarwa da wannan sihirin ko ma waye ne illa bi Allah sai da izinin Allah izinin Allah shi ne yake tabbata kafin komai ya iya yiwa ba abin da ke tabbata a wannan duniya sai Allah ya bada izini wannan rabi ne akan alqadariya waɗanda suke gani abubuwa suna faruwa ne sai Allah ma ya ga kawai sun faru ba tare da ya sa baki ko kuma Allah ya so ya ga an yi ba da Allah ya so da bai so ba kawai sai dai ga abu ya faru wannan su ne alkadariya wannan aƙida ce da ta saba da aƙidar musulunci aƙidar musulunci shine duk abin da ya faru a duniya illa bi iznillah sai da izinin Allah ma asaba min musibatin illa bi iznillah duk wata musiba sai da izinin Allah take faruwa to wannan izinin Allah din al-iznul kauni ake magana da shi anan wato izinin Allah da ya shafi rayuwa izinin Allah kala biyu ne akwai izinin Allah da ya shafi addini da shari'a akwai izinin Allah da ya shafi rayuwa da ɗabi'a izinin Allah da ya shafi nature shine abubuwan da suke faruwa akan mutane waɗanda ba su shafi alaƙar da su da addini ba waɗanda suka shafi alaƙa da su da duniya talauci da samun arziki duka zai da izinin Allah lafiya da ciwo duka zai da izinin Allah haka ne mutuwa da rayuwa sai da izinin Allah a haiku da kuma a kasa haihuwa sai da izinin Allah a yi ilimi ko a nema a rasa duk sai da izinin Allah wannan shine yake da alaƙa da qadrul lahil kauni wato ƙaddarar Allah da ta shafi necha da ta shafi gudanar da rayuwa wannan ƙaddarar idan Allah ya ƙaddara ta dole sai ta faru na fata an gane wannan saboda ya shafi mulkin Allah ne da isarsa da cewa komi sai yadda ya ga dama abubuwa suke faruwa idan ka ce wannan wato ba dole ya faru ba to kamar kana rage karfin Allah ne cewa Allah yana so wa ne rashin lafiya kuma ya samu wata mafita gashi bai ciwo ba sai dai Allah ya ce kai sa'a Allah baya haka duk abin da Allah ya ce zai dora wa mutum sai ya same shi kuma Allah baya taba kuskure wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala marad wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala marad la ba wanda yake iya ture abinda Allah ya kaddara izinin Allah kashi na biyu shine izinin Allah da ya shafi shari'a shine ma'anar abinda muka karanta jiya akan mala'ikun Allah cewa mala'ika Jibrilu ya sauko da alƙur'ani ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah قل من كان عدوا لجبريل فإنه ala على قلبك بإذن الله wannan shine izinin Allah shar'i wannan yana iya ya faru yana iya kuma ba zai faru ba saboda Allah yana iya fasa shi sannan kuma Allah ya yi shi ne saboda ya shafi shari'a ta Allah akan wato Allah ya ba da izini akan ayi addini Allah ya ba da izini ayi jihadi udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim amma don Allah ya ba da izini dole sai an yi a'a wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama ba ba zai yi ba shi yasa shi ta yiwu Allah ya ba da izinin amma ba ayi ba sallar da yanzu muke yi din nan kaddarar Allah ce da ta shafi izininsa amma izininsa sharhi Allah ba da izini mu yi sallah amma dole sai mun yi sallah ta yiwu Allah ya ba mu izini amma mu kuma mu saboda ga sunan da yawa ba ka yi amma idan Allah ya ba da izini cewa a ce kai ciwo akwai abin da zai hana babu idan Allah ya ba da izini a ce kai alola ba dole kai ba wannan shine abin da ya shafi shari'a wannan Allah ya sa ta yiwu ko ba zai yiwu ba saboda akwai sa hannunka a cikin kai dan adam cewa in ka ga dama ka yi ibada in ka ga dama ka ki amma in ka gara ma kai ciwo in ka gara ma ka ki in an yi haka an raba mulki tsakaninka da Allah Allah ko ba zai haka ba amma in ka gara ma kai sallah in ka gara ma ka ki in ka gara ma ka karanta Qur'ani in ka gara ma ka ki saboda idan Allah ya saka dole ko baka ga dama ba kamar Allah yana saka addini dole kenan Allah kuma baya sa mutane addini dole saboda faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah an fahimci wannan da kyau daka izinin Allah da ake magana a nan izinin Allah ne kauni ba wanda yake iya cutar da wani sai da izinin Allah amma idan Allah ba da izini kan dole cuta ya same ka shi yasa aka iya yin sihiri wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama, kuma Allah ya ba da izini irin wannan na kaulin sai ya cutar da shi da gaske inda izini shar'i ne da annabi sallallahu alaihi zai iya kaucewa abin amma tun da izini ne kauni sai ya same shi hadisi ne tabbata a cikin bukari da musulun babu kura akan wannan hadisi wajen inganci daga nana aisha ta ce wani ba yahude ana ce masa labid ibn al ya jagoranci wata manufa ta yahudawa sun yi sun yi su kashe annabi sallallahu alaihi a wurin yaƙi bai mutu ba sun yi sun yi su kashe shi a zahiri a caka masa wani abu ko kuma a sa masa sammu a cikin abu ya ci ko kuma a jefo masa dutse daga sama ya faɗi a kansa ya mutu sun yi sun yi sun gagara sai suka ce to bari mu yi daga boye daga nesa bari mu tura masa sihiri ai akwai aljannu da za a tura su kamar drone wanda ba dan adam su je su kai hari shikenan sai aka je aka shirya wannan kuma lallai Allah ya bada izini a nan ka da aka zo tare da yahudawa da suka hada da a zo a kashe annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin ahzab ya tabbata bai tabbata ba da aka zo yakin khaibar aka sa guba aka sa dafi a cikin abinci a cikin nama don ya ci ya mutu ya cin amma ya yi aiki bai yi ba da aka ce ana da mitin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai zauna aka sa akan wata rumfa sai aka sa wani ya hau sama ga katin dutse ya je ko akan sa ya fadi ya zo kuma Allah ya gaya masa ya tashi a wurin ya yiwu bai yiwu ba amma annan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa da idnillah da Allah ya bada izini kawai sai abin ya tabbata yaya aka yi wannan sihiri ya aka haɗa? zai yana cikin karatun gobe da yardar Allah haka idan Allah ya bada izini sihiri yana iya kama mutum amma idan Allah bai ba da izini ba ana iya taruwa duk masu sihirin duniya nan su sihirin su wa ma hum bi darina bihi min ahad ba za su iya cutar da kai ba idan Allah bai bada izini ba an fahimta wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhu suna koyon abin da zai cutar da su ne abin da kuma ba zai musu amfani ba sai da kafirci baya da wani amfani sai cutarwa sihiri baya da wani amfani sai cutarwa ko da yana da ɗan amfani idan ka kwatanta shi da illar da take ciki da muninsa a kan wanda aka yi wa da wanda ya yi da wanda abun ya shafa sai ka ga cewa bai da amfanin komi ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق su da suke aikata sihirin nan sun sani cewa ba a lahira kan ba su da rabo shine malahum fil akhirati min hazzin wala nasib a lahira ba da rabo ballantana su samu aljanna duk wanda ya sihiri to ya kwana da sanin cewa a lahira bai da rabon komi iya rabonsa a duniya shine sihirin ko ya yi ko bai yi ba don in ka yi ma illa bi iznillah sai da izinin Allah alimu ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لمن اشتراه بمعنى hu duk wanda ya nemi canjin a bashi sihiri ya bada imaninsa kamar yadda su mala'iku suke cewa fala takfur ka kafirce ka bada imaninka kai kuma sai a baka sihiri sai ya ce eh to shi yasa Allah ya ce lamanishtarahu duk wanda ya sayo da hannunsa sihirin ya sayar ya ba da farashin kuma menene imaninsa malahu fil akhirati min khalaq baya da rabo a lahira shine Allah ce wala bi ma sharau bihi anfusahum tirda da abin da suka sayar da kawunan su domin su sayo shi sayar da kawunan su bi ma'ana ba'u bihi anfusahum shine sihirin a wancan ya ce ishtarau walaƙad alimu lamani shtarahu nan kuma wala bitta ma sharau bambanci ne tsakanin ishtara da shara ishtara shine saya ibta'a shara shine sayarwa ba kenan an fahimta ko shi yasa Allah madaukakin sarki akan ishtara ce ishtarau bihi samanan kalilan fasaddu an sabilillah sun sayo amma nan kuma yace sharau sun sayar wa sharauhu bi samanin baktin da rahima ma'duda sun yi ne da annabi yusuf sun saya ko sun sayar shi yasa yace wa sharauhu wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah daga cikin mutane akwai wanda zai sayar da ransa don neman yardar Allah kaga wannan duka sayarwa ne shine sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun inda a ce sun sani da tir ba za wato inda a ce sun sani da ba za su siyo wa kansu abun amfani ai abun cuta su ɗauki abin amfanin wurinsu su kuma su bayar a matsayin farashi ba shine Allah ya ce a ƙarshe walau annahum amanu wa taqaw lamasubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun ina ma da a ce sun yi imani kuma sun yi takawa da sun yi haka la matubatun min indillahi khair da lada da rabo a wurin Allah da za su samu ya fi mutu alheri law kanu ya'lamun inda sun sani kenan wannan duka ciko ne akan wa'azin da Allah ya musu bayan ya ce musu wannan abun cutar da su zai yi inda a ce sun sani da ba su sayo da hannunsu abin da zai cutar da su ba kuma inda a ce sun gane da ba su yi asarar rayuwar lahira don su sayi duniya ba shine Allah ya ce walau annahum amanu wa taqaw ina ma da sun yi imani kuma suka yi takawa bi ma'ana da a ce sun bar kafircin su sai suka dawo imani da a ce sun bar mummunan aikin su sai suka yi aiki mai kyau kaga shine amanu wa taqaw lamatubatu min indillahi khair bi ma'ana la jaza'un wa thawabun min indillahi khairul lahum da ladan da za samu a wurin Allah shi yafi musu yawa law kanu ya'lamun inda a ce suna sani fa'idoji a cikin waɗannan ayoyi suna da yawa sai dai kawai mu tabbaci wanda lokaci zai ba mu dama gobe da yardar Allah sai mu dora kai. daga ciki muna fahimta akan a cikin aya ta farko da Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabaga fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah wara a zuhurihim ka annahum la ya'lamu Allah ya ce yahudu suna yin abu kamar ba su sani ba amma alhali ne sun sani yahudawa suna da ilimi ولقد اخترناهم ala علم على العالم suna da ilimi shi yasa ma a cikin wannan ayar da muka karanta sai Allah ya ce walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq suna da ilimi kan ba wai ba sa da shi ba to amma Allah ya ce ka annahum la suna yin hali ne irin na jahilai kamar dai ba su sani ba wanda ya sani ya yi aiki irin na jahilai da wanda bai sani ba ya aiki irin na jahilai wanne ne dama dama wanda bai sani ba shi sa yahudawa nasu ya fi muni shi yasa magabata suke cewa duk wanda yake da ilimi amma ya yi aiki irin na jahilai to ya yi kamanceceniya da yahudu wanda baya da ilimi kuma ya yi aiki irin na jahilai shi ya yi kama da nasara sufyan ibn uyayna haka yake cewa Ya ce man da min ulama ina kana shabihan bil yahud bil yahud wa man ومن فسد من عبادنا min ubadina kana shabihan bin nasara duk wanda ya zama daga cikin malaman mu masana amma yayi amma ya yin ya ɓaci ya yin aiki irin na malanta to wannan yayi kama da yahudawa kenan wanda kuma ya zama bai sani ba sai aiki akan rashin sani to ya yi kama da nasara zaka shi yasa Allah ya ce ka'annahum la ya'lamun kaman ba sani ba wanda ya sani kuma ya ki sani shi yasa Allah ya ce su kamar jakuna ne masalul ladina hummilu tawra thumma lam yahmiluha kamathalil himar su kamar jakuna ne gashi sun sani amma kuma sun take sani wannan shine asalin halin yahudu alladina atainahumul kitab ya'rifunahu sun sani kama ya'rifuna abna'ahum amma duk da haka wa inna fariqan minkum la yaktumuna al wahum ya alamu suna ɓoye gaskiyar sai su fito da rashin gaskiya sana cikin aya na min tsayi wa taba'u ma tulu shayatin da suka bar wancan sai suka bi abin da shaiɗanu suka suke karantawa wannan ya nuna duk wanda ya bin Allah to fa sai ya fi shaiɗan? ba za ka taɓa iya zama lafiya haka kawai a duniya a ce baka Allah kuma baka shaiɗan ba dole kai ɗaya na fata ana fahimta shi yasa gara ma ka rike Allah ka zauna lafiya idan ko ka ka rike Allah to ba za ka zauna lafiya ba sai shedan kuma ya biyo shi kuma sai ka shi shi yasa idan aka je lahira Allah zai ce wa mutane da suka kibinta alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan shin ban yi alkawari da ku cewa kar ku bi shaytan ba innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hada siratun mustaqim shi yasa kuma idan aka zo ranar kiyama Allah zai tambayi mala'iku ya ce da su a haƙula ya kanu ya abudu sai su ce a'a bal kanu ya abudu na jin suna bin aljanu ne sai sa duk wanda ya ƙi bin Allah to sai dai bi shayafi ina fata ana fahimtar wannan akan wannan ne eh, malaminmu fadilatu sheikh Muhammad Sani Umar a cikin tafsirinsa Audahul Bayan ya ce wannan ya yi daidai da karin maganar bahaushe wanda duk ya ƙi yin sharar masallaci zai yi ta kasuwa in ka ce ba za ka bi Allah ba to kuma ba za ka bi shaɗa ta shi da ma'anar wata ba'u ma ta tulu a ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman wannan Allah yana tsarkake annabi Sulaimanu da kansa kuma dukkan annabawa tsarkakakku ne ba wani annabi da ya yi kafirci ko ba wani annabi da ya karantar da kafirci dukkan annabawan Allah shiriya suka kawo kuma shirya kadai suka karantar wa ma kafara Sulaiman kuma ne yana nuna mana darajar annabawa a musulunci a musulunci ba a aibanta kowane annabi shi yasa zaka ga ko da an karanta wani abu da annabi daga cikin annabawa ya kuskure zaka ga kuma an kara da alaihi salatu wassalam annabi adamu ba za ka zo ka yi mokin da annabi adamu saboda ya ci itaciya bayan Allah ya hana shi sai ka ce za ka ji haushinsa ko ka faɗa masa baƙar magana ba ba ka zo ka ce annabi yunus alaihi salam da ya kuskure ya bar mutanensa daga baya ya sake dawowa har allah ya sa kifi ya haɗe shi sai ka faɗi baƙar magana a kansa ba ba ka zo akan annabi yusuf alaihi salam don allah ya ce wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi za ka aibanta shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace kar ku aibanta kowa daga cikin annabawa kar ma ku fifita ne akan annabi Yunus dan Matta shi annabi ne ni annabi ne kowa yana zaman kansa ina fata an fahimta haka nan Allah ya nuna mana girman annabawa annabi Sulaiman bai yi kafirci ba kuma hali ne na Yahudawa idan kana karanta musamman kana karanta old testament sai ka rinka jin abubuwa da yawa na aibantawa akan annabawa wanda yahudawa da kiristoci duka suka ɗauka za ce annabi wane ya yi abu kaza annabi wane ya kwanta da matan almajirinsa annabi wane ya yi wane ne a cikin addinin musulunci babu wannan kowane annabi yana da daraja kuma ba a aibanta kowa daga cikinsu ko da an faɗi wata magana to kai sai dai ka yi ƙoƙari ka tare maganar wato ka tunkuɗe ta in dai ta aibantawa ne akan annabin shi yasa Allah ce wa ma kafara Sulaiman walakin na shayatin kafaru sannan kuma fa'ida ta gaba wadda kanta ta mu tsaya shi ne lallai sihiri kafirci wannan aya ta da ta wurare da yawa Allah ya nuna mana cewa dukkan matafi kafiri ne kuma dukkan wanda ya ce wato a yi masa tsafi kuma ya yarda da tsafi to shi ma kafiri ne duk wanda ya koyar da sihiri ko ya koya shi ma kafiri ne ku gane wannan da kyau saboda a cikin wannan aya Allah maɗaukacin sarki ya faɗi kalmar kafirci ya jingina shi akan masu sihiri ta fuskar tun a farko wa ma kafara Sulaiman Allah faɗi kalmar kafirci ya kore ta da annabi Sulaimanu saboda ya san wanda duk ya yi sihiri kafiri ne shi ta ce annabi Sulaimanu bai kafirci ba walakin ya tsina kafar ya ce su shaiɗanu su ne kafirai saboda yu'allimuna nata sihir domin suna koyar da mutane tsafi sannan a gaba Allah ya ce suna cewa inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu fa fitina ne don haka karka kafurta saboda sihiri kafurci sannan Allah ya ce laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq duk wanda ya sayo sihiri da kuɗinsa bayi da rabo a lahira wanda duk aka ce bai da rabo a lahira menene sunansa kafiri shine wanda bai da rabo kwata-kwata a lahira duk wanda ya sa a yi mata sihiri saboda ya ci zaɓe a matsayinsa na ɗan siyasa kafirci ne duk wanda ya sa a yi mata sihiri saboda ya auri wance ita kuma ba ta son sa ana takara wani ne zai aura sai ya yi abin da zai sa a juya hankalinta ta aure shi kafirci ne duk wanda za ta sa a juya hankalin mijinta ya so ta ya daina son wanci ko kuma ya rinka bin nata ya zama bi ta zaizai kafirci ne duk wanda zai sa a bi ta hanyar sihiri saboda ya samu kuɗi a yi amfani da wata gaba ta gangan jikin mutum ko a yi amfani da wani abu na aljannu saboda ya samu kuɗi ko ya samu wani abu na nan duniya ko ya samu haihuwa kafirci na fata an fahimta shi ne ma'anar walakar alimu lamanish tarahu duk wanda ya sayo sihiri ba kudi zai je biya a masa ba malaku fil akhirati min khalas bai da rabo a lahira iya rabon ta in yana da shi a nan duniya ne ya biya wannan abun tayu ya ci zakan ya biya wannan abun tayu ya samu kudin ya biya wannan abun tayu ya auri matar ta je ta yi tayu ta samu kan mijin ta samu wane ne amma fa ma lahu fil akhirati min khalaq a lahira bai da rabon komi Allah ka tsare mu don haka wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin aƙida ta addinin musulunci shi da mutum idan zai yarda da Allah yarda da Allah kaɗai amma kar ya yarda da masu sihiri kuma kar ya yarda ya ce a masa sihiri kuma kar ya yarda a ce shi zai yi wa wani sihiri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin abu huraira yace ijtanibu sab'al mubiqat ku kiyayi abubuwa guda bakwai waɗanda suka fi kifar da mutum a wuta ya kasa samun rabo a lahira na ɗaya daga ciki shine al-ishraku billah kar mutum yayi shirka ya bauta wa wani Allah wa sihir kuma kar mutum yayi sihiri wannan shine abu na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama yace yana kifar da mutum a cikin wuta kar mutum ya zama sanadiyar wani abin da zai samu a nan duniya ɗan kaɗan ya sa shi ya ɗauki imaninsa ya sayar saboda kawai ya sayo abin da ta yiwu ya yiwu ta yiwu ba zai yiwu ba mutane nawa ne suka yi sihirin a kansu ci zaɓen ba su ci ba mutane nawa ne suka yi sihirin a kansu auren ba su auren ba mutane nawa ne suka yi sihiri a kansu samu kuɗin ba su samun ba mutane nawa ne suka yi duka sun samu abin amma suka mutu sun bar abin kuma sihirin ya mutu amma maganar ba ta mutu ba za a sake taro ta a gaban Allah wa ma lahum fil akhirati min khalaq Allah ubangiji ka tsare mana imanin mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh